ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم واتبع آثارهم إلى يوم المئات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يني إلى اليوم a wannan bagire mai albarka daya daga cikin ɗakunan Allah a duniya inda yake umarni a bauta mai shi kadai kuma kada a hada shi da kowa wajen bauta a irin wannan cibiya mai tarin albarka a inda muke karanta tarihi na mazaje ba don mu ji mu aje ba sai don mu ji mai aiki da shi tarihi da muhimmanci gaya ko da ko na kakanninka ne don yaro ya tashi bai san gadon gidansu ta hanyar tarihi ba ina iya saba ma al'adu da ɗabi'ar gidan amma har idan ya sani to yakan dore ba zai yadda mutuncin gidansu ya zube ba babu wani mutuncin gida wanda ake tsoron zubewarsa ga musulmi kamar gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don shi ya fi dacewa da kai sama da mahaifanka alkur'ani ya ce wa nabiyu aula bil mu'mina min anfusihim manzon Allah shi fi cancanta ga muminai ya jiminci al'amuransu su zauna wuri ɗaya su yi aiki iri guda sama da su kawunansu ma kowane sahabi da ka gani a baya burinsa ya gane menene Allah ta'ala ya shimfiɗa mai don yabi ba me yake so ya yi ba a tashi fahimtar wannan addini mu mai kyau argagakken addini wankakken addini babu abin da ya rage mana a duniya sai da ya nuna mana duk wani abu mai kyau mabala ya ba duniya ba sai da ya mana bayanin in kayi wannan akwai kyau kuma za ka samu kaza duk wani abin da zai iya zama cuta a rayuwarmu ko a addininmu sai da wannan musuluncin ya gwada mana in kayi nan wuya za ka sha irin wayan ayyukan da in ka yi su za ka wahala wahala rayuwa kuncinta rashin albarka a rayuwar da tsoro da rashin zaman lafiya zai kama ka to duk wanda ya wannan zai shiga wancan yanayi sai da musuluncin nan ya koya mana ya ce kar mu yi shi duk wanda ya yi wannan hanyar kuwa zai samu nutsuwa zai samu kwanciyar hankali zai samu albarka a rayuwa idan ka yi ta za ka ji daɗi duk wannan sai da ma'aiki ya gaya mana tas kafin ya tafi lahira ya kyale mu ashe yau in ka samu mutum ya san wannan hanyar wuya ake sha ita zai bi shin idan an kama shi yana shan wahala wa zai babu kowa sai kai shi wallahi bayan Allah rashin albarka a bayan ƙasa ko dai a yi ruwan sama mamaku a yi shuka ga tsirai ga abin ya hoto yi yabanya a ɗebe kuma kaya suna tsada a kasuwa da kaka me yasa saboda babu albarka a dukiyar wanda ba a sun tsada kaya da kaka ba mai saya ma ya aje da kaka yake saya aje yau da kakar kuma suna tsadar ko kuma a'a Allah ta'ala ya kawo fari ya hana ruwan ya sauko a yi shukar ta bushe kowa ya tawayyo Allah cikin rayuwa da za a tambaye ka tuwa kuma ya ja wannan tsadar abinci da wahala a cikin rayuwa wa ya kawo ta kai dai baka ce gonan garin ku bane ya kawo ta a duba da kyau dai a ganewa ya kawo ta idan al'umma suka hana zakar dukiyarsu bala'i yana fada musu idan al'umma suka yi waita barna zinar luwaɗi ciwuka suka musu yawa shi wanda ke bayyana wanda kakanni da iyaye ba san shi ba ciwon hawan jini da ciwon koda da ƙarancin ruwa a jikin mutum da jinin ya ƙasa maimakon ya hau da awayi gari tari ya kama ka ga kuma babban ciwo hiv wadda duk wanda ya mutu shekara hamsin a najeriya arewacin ta bai san shi ba in za mu tambayi junanmu wa ya kawo wannan yau nike ji a cikin labaru a arewacin najeriya da wani ɗan na gaya mun kaduna state ta fi ko ina ciwon hiv wannan yana aramta mana me ba ta ne kowa ta hanyar barna ke ɗauka ba amma dai mafi yawa an fi ɗauka ta hanyar barna bayan allah wannan abin da ke damu yanzu ga zawo da amai shi kuma waye kawo shi ashe ba za mu iya zama masu hankali ba Ba tambayi kawunan mu wace gudunmuwa muke badawa ta kawo musiba kasa bayan Allah duban shin amana ga shugabanni da kuma ɗaiɗaikunmu da za a tambayi kawunan mu waye kawo wannan sai ka ce watakila su wane da wane ne ta kasa gara tauye mudu yana haifar da musiba mai tarin yawa in fa an ce mudu a shari'a ba mudun awo kaɗai ake nufi ba mudun awo ba shakka yana ciki amma mai sai da mai in yi murɗe mita yana ciki mai sai da shinkafa ya sa ƙarfan nan ya zare lokar uku ya bar sauran ina ciki don a jikin bahun an sa sati keji amma da aka kawo bahu ɗari cikin dare kangari ya waye 'yan dako sun hada mai buhu goma an ɗinke da inji ras ta yaya kowane buhu sai an sami wani karfi da ake sokawa wani abu ya kwararo a juye a kwano karanci a juye kwano uku ko biyu a da buhunan da yake ba 'yan asali ba shegu bayan allah ya tauye hudu wannan ba wasu bayan allah sun ɗauka latti a wurin aiki babu komai shi ma tauye mudu ne don alkawarin da aka yi da kai za ka koyar da mutane ko za ka shiga cikin al'amuransu ba wannan ba ne ko dai ka zo karfe goma alhali bakwai aka yi da kai ka tashi ɗaya da rabi zuwa biyu alhali hudu aka yi da kai duk ka tauye mudu ko kuma a'a ka samu bahuri giza wanda ke cin tiya arba'in irin takanawa ka sa shi a ruwa ka dafa shi da an tura ya muru biyar sai cika ya tsar a dinke sai ka dauka ya cika alhali an yi tamoji an toye mudu fata da ake kaiwa a sayar idan aka kwaba ƙasa aka hada ta ciki tana ƙara nauyi domin aunawa ake a sikeri ita ma an tauye mudu naman da za a sa a ruwa don ya tsotsi ruwa ya ƙara nauyi kilo ɗaya ya koma ɗaya da rabi shi ma an tauye mudu to wannan aikin mai yake jawo a ƙasa ina kama mata bala'o'i mallahu biha alim shi kadai san musibar. suna da yawa amma mai irin wannan aikin fa kana iya samun shi a sahun gaba wajen sallah da za a ce mai ya kawo bala'i zai ce suwa ne bayan Allah mu zama masu hankali alkayisu mai wayo mai dabara shi fa ke aiki don gobe kar ka ɗauka a'a wai duk abin da ka faɗa shine shari'a a wajen Allah zai ka faɗa abin da ba shi kenan ba gobe kiyama ka zama abin tausayi su mutanen farkon nan na gargaru burinsa a wajen Allah neman yardarsa bayan kuɗi ba na fitar hankali bayan mulki ba na fitar hankali ba ƙarfi ba kafi uban kowa a duniya la menene Allah ke so shi sa cikin sahabbai da aka je garin madina mabusan salama ya alakanta kowane sahabi dan madina da sahabi da ya zo bako daga maka kai rikewa na kai rikewa ne saboda me saboda wanda ya tohi yana bako yana ɗaya daga cikin masu buƙatar taimako a saboda haka ne ma cikin takwas ɗin da alkur'ani ya lissafa masu 'yancin a basu zakka to akwai mutum ɗaya da ya taho bako guzuri ya kare mishi ana ba shi a hanya inna masadaqatu lil fuqara a ciki akwai abir sabil bayan Allah mu bukato mu yau shine ya za a bi kudin kawai shikenan su bukato sa'ada ya za a samu halal sai zama akwai bariya akwai bambanci tsakaninmu da su amma idan aka ce an samu ga annabi na yanzu shi ke fara cewa amin wancan ko da bai daga hannu ba ce an wuce shi ya ku bayan Allah cikin wani da mamman Allah ya lakanta wajen zamantakewa akwai Abdulrahman bin Auf Abdulrahman bin Auf dan kasuwa ne na yi muku wannan matashiya ne don gane kimar sahabin da za yi magana a kansa yau kowa manzon Allah ke cewa kama wannan kai ga naka kai ga naka kai ga naka Abdulrahman bin Auf ga dan uwanka ya ce mai to bisa ɗabi'a ɗan adam ya da kishi a kan iyalansa amma saboda kusanci da alaƙa ta ƙwarai, saɓanin irin ta mata yau sai ɗauke ka ce mu je gida ka duba iyalai na ga babbar tsohuwa 'yan shekara arba'in 47 farin gashi ya fara baibaita aka ga kuma ƙaramar yarinya in zuwa dubai da ka auro shekarta ashirin ba biyu a ce ka leƙa gani wacce kake so in sakan maka aura wacce za ka zaɓa kai ta ga akwai tashi hankali a wannan wurin ko ba ka bane da wuya ne dan adam ya tsallake wannan yarinya sai wahalar gaske amma bai damu ba don ya ce ka auren wallahi sakan maka ita ka aura bai damu ba saboda me abin da yake nema a wajen Allah ya wuce wannan ashe mai kwaɗayin wani abu a wajen Allah baya kallon mai yarsa a duniya shi sanya malamai ke cewa kamar su ibrahim na kai ga ce man sadaka allah la yuhibbu shuhra duk wanda ya gaskanta allah ta'ala bai son ya tsaya sai an cewa wani ne shi ya san shi kowaye kuma ya san me yake yi wanda yake nema ya ce ma da Allah nan yana jin shi Abdurrahman bin Auf an raba kowane sahabi shi ga sahabin da aka ce tafi ga dan uwanka dan uwan ne ya kama hannunsa mu je gidana ni mai dukiya ne a duk garin madina inda wanda aka hada shi da abdurrahman bin auf ya ce sun san na fi kowa dukiya na fi kowa gonaki na dabino don shi ne dukiyar na fi kowa kaza na fi kowa kaza mu ji a tsaga maka rabin dukiya ta ka dauka dan bakin annabi mu karimai ne a wajen mu sallallahu alaihi wasallama ina da mata yara da manya mu je a duba su a duba a cakuɗa su ta kwalliya kaga wacce ta fi dacewa ka aura don shi aure dan soyayya a program wani ce to agar baka Allah ga masu adalci a abin ba na addini bane abin na soyayya ne dan wata kila ka auri wacce bata kwanta maka a rai ba ko kuma kai ka ɗauka a san kuwakin wanda ya rasa ta aure ka ba ta son ka ku ta rikicin duniya a kasa gan daga ina abin yake yana nan a ainihi inda aka hada babu soyayya bayan Allah Abdurrahman bin Auf ya kama hannun sahabin dan uwansa dauki a ce kai ne yau mutum yin ka ba kuma bukaci ya ce zo je ina da kuɗi a banki miliyan goma sha biyar ne ka dauki miliyan biyar ɗin ka jajari ni ka bar min goma ba ba shi ba kyauta har ga Allah na yafe maka Watakila a matsayinka na bukaci ko za a yi kawaici babu yawa ka ce a amile laifi ta isa dai amma dai baka ce a bari duka ba abdullahi bin awuf sai yake ce ma dan uwansa Allah ta'ala ya maka albarka cikin dukiyarka Allah ya maka albarka cikin iyalinka amma nuna mun hanyar kasuwa da me zai fara kenan yaje dan kasuwa ne albarkar da Allah ya sa a kasuwanci tana da yawa kenan ashe kasuwanci ba dole ba ne a fara jariban ba Zan. roki Allah alkhairi abdurrahman bin auf yana cewa da ƙarshen rayuwarsa ya ce na kai lokacin nake jin ko dutse in daga zan ga wani abin sayarwa kuma in cire ba a cikinsa saboda yadda Allah ta'ala ya amince mai a kasuwancinsa abdurrahman bin auf in dukiya tare taru sai ya ɗiba ya ce ina ƴaƴan muhajirin a basu ina 'ya'yan shuhada'u a ba su musamman yakan fifita 'ya'yan masu zuwa badar ko in wani ya rage a bashi cikin ma'abota badar idan babu sannan a dawo uhudu sannan a dawo bai urduwan sannan a dawo a ta shajara haka yake bin su rukuni rukuni saboda girmansu a wajen allah ne girmansu a wajen shi ba girma a hukuma ba ba girma a gundace ba a alakarka da allah ta yi girma tana girma ne idan ta kawa tana kare maka yawa bayan Allah kowane sahabi akwai irin addu'ar da ake mai shi addu'ar da manzon Allah ya mai ga ta nan a rubuce a gabanka sallallahu alaihi wasallama ya ce me ya ce barakallahu lak fi ma a'tait Allah ya maka albarka cikin abin da ka bada wa barakallahu lak fi ma amsakt Allah ya maka albarka cikin abin da ka rike ma'ana su a lokacinsu idan aka ce ga wani abu na kulla kasuwanci tsakaninsu da Allah kuwa kuka yake yana ba da kwari shi ne zai sai wannan kayan usman dan afan gari je ci nan a madina har yanzu ba ta ba wallahi a atrak da suka yi mulkin madina sai suka mata ɗauri da ake na da na duwatsu har yanzu akwai ruwa a cikinta har gobe da izinin Allah lokacin da ake wahalar wahalarwa annabi cewa yi wa zai sai wannan rijiyar sallallahu alaihi wasallama ya batta waqafan lillahi ya batta kawai don Allah wa zai yi wannan Usman da zangare ce ni ne ya je ya siya yau an ce ka san kayan bai hude bai ne saiwa ba ya zaku ku da shi haga ashe inda mai ya kare so da ka yi faɗi kuɗin akan linka ya faɗa akan linka da kansa ya ce ya isa ka nan a bashi ya kawo ta a guji ce mamman Allah gata a sanya ta cikin kayan Allah a duniya to su haka suke kokowarsu ba kuma saɓanin abin muke a yau yi mai kuɗi abinda yake bukata ɗan kasuwa musamman mai kayan bukatuwa a hannun mutane shinkafa ce manja man gyaɗa alkama siga gero sauransu to burin shi Allah ka yi mu azumi mai yanka mutane haba yawa kai da ke sun kai sauki ga al'umma al'umma cikin musiba suke man nafasa an muftili min kurbatan min kurabi duniya nafasa Allah ta'ala anu kurbatan min kurabi yawmul qiyama duk wanda ya kawar da wata musiba akan musulmi dayatal Allah zai kawo mai da musibu tari masu yawa shi kadai san iyakansu gobe kiyama ashe kai baka tausayi ashe kai baka neman jin kai ashe kai baka neman alkhairi sai diya za ka yanke mutane to ai riba ba haram bace an sani amma duk cinikin da aka yi sauki ya fi albarka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai wanne ke so kai ko bayan Allah da ke tausayi ai so Allah ke tausayi kai da baka yi wa yake so tausaya maka Abdulrahman bin Auf yana ɗaya daga cikin matasayin mutane shi sanya kasuwancinsa sai ya yi albarka da yawa kasuwancinsa sai ya yi albarka da yawa kasuwancin da su ya mutu ya ba dukiya mai tarin yawa bayan Allah mu yi koyi da azramar bin auf dan kasuwa ne jarumi mai neman gamsuwa da abin da ubangiji ya bashi ba mai neman tashin hankali ba akan abin da ba shi kenan ba wannan mutumin azramar bin auf huwa ahadu samaniyatu sabiqina ila islam daya daga cikin mutum takwas da suka riga kowa gaugawa zuwa kiran Allah wa ahadul ashrati mubashirin bil janna yana ɗaya daga cikin wanda mamman Allah ya ba lasisi tun a duniya dan aljanna ne sallallahu alaihi wasallama idan kana neman wani mutum da Allah ya ajiye a duniya alhali an gama gyaran ɗakinsa aljanna in ka samu abdurrahman bin auf ka ce ɗaya daga ciki ne shi ya gama duk abin da ya riga ya wuce ai isna'u ma shi itum duk abin za ku je ku yi kamar yadda manzon Allah ne ya ce ga mutanen badar yace inna Allah ya tala ala qulubi ahli badr Allah ya leka zukatan ma abota badar yace isna'u ma itum kowa ya je abin da ya gama Allah ya gafarta muku wanda aka bashi lasisi a duniya dan aljanna ne don Allah ne ka so yi ka dauka taruwa ke Abuja a ce an ba get pass da komai da komai ga IV dinka kai ne ana da daga cikin manyan baki da kujerar ka ba bai zama in baka zo ba sai dai jinni ya zauna zaka sha wajen shiga zaka sha wajen gidan aljanna awwal man yufta bihi huwa rasulullah farkon wanda zai kunkusa kofa kamar da hadisi ya inganta manzo Allah ne khazi ne tambaye shi man bilbab waye kai ya ce ana muhammad ya ce bika umurtu an afta kai aka umarce ni in bude maka kai ba ka so ka zama na 750 ba wai na biyu ko na uku ba kai dai ka samu daki a gidan baka sha'awa yan wa wallahi billahi aljanna ba haka ake samun ta ba wannan musibin da ke damu a bayan kasa da zai kyau mu rika tunani mu zauna mu rika tambaye kawunan mu anna haza ta ina abin nan ya zo mana su sabai mutanen kirki in sun ga bala'i tambaya suke saboda muna da hujjoji a qur'ani masu yawa da Allah ya alƙawaran ta mana zai ba mu kariya inna Allah yudafi alladhina amanu Allah shi zai bada kariya ya kare mumini duk wani mai sanya afka muku Allah zai kare shi amma yaushe sai da imani alƙawuran Allah masu ya ƙur'ani zai ba mu kariya zai taimake mu zai mana kaza da fasharu ɗin sai mun cika alƙawuran mu da shi durin da muka susuta alƙawarin mu da Allah Allah sai ya ɗora mana shugabanni da za su daka mana naushi muna kasa karewa su ba mu wahala kuma mu ne muka ji shi su sahabban da in sun ga wani abu da yi dame su sai ka ce an ta ina wani abin gaba mana sai Allah ya amsa don ƙura'a na sakowa ya ce wani inda an ku Wani abin da kawunan ku yake suna gyara ko ba sa gyarawa sai su gyara sai rayuwa ta komo daidai to mu ko an gaya mana ba ma gyarawa kuma sai mu tsaya mutu to ubangiji Allah gyara ya zai gyara kana sha sha mu kasa yin daidai bayan mun san daidan sannan kuma tsammanin ai mana kaza ba haka ake wa'annan goma nan masu alkawari kyakkyawa da lasisi wallahi ba bacci suke ba Allah ba su wannan aiki suka yi wa ubangiji da wannan shari'ar da taimakawa masu taimakon Allah haka yasa suka dace wa ahadu sittatu ashabin shura yawm ikhtiyar khalifa ba'al faruq wannan kirarin sa ne ma'ana mukamansa ne nake lissafo muku na daidai ina ɗaya daga cikin mutane takwas da suka fara runguma addini tun ma addinin bai suna ba daya na biyu yana ɗaya daga cikin wa'inda aka ba lasisin gidan aljanna tun a duniya na uku yana ɗaya daga cikin mutane shida wanda umar dan khattabi wajen rasuwarsa bayan ya gama lissafi akan mutane hudu ko uku aka ce umar dan khattabi mutuwa za ka yi wannan magana likita ne likita ya ce mutuwa za ka yi ka sanya wasaici ai kamar yadda abubakar ya yi wasaici da kai radiyallahu ta'ala ka kai ma kai wasaici wa zai biyo bayan ka umar dan khattabi ya shiru yanzu zaune zai magana sai ya ce laukana salim maula abi haya tuhayya laktabtuhu ala al'umma da salim maula zai fa na raye da shi zan zaɓa ya wakilce ni wajen jagorancin mutane idan an tambaye ni a kiyama sai in ce na ji manzon Allah ya ce ya Allah karkai wata al'umma ba kwatankwacin salim a ciki iko sai Allah ka ji wani mutum ne kusance shi zuwa ga Allah har ya kai ana buƙatar kowace al'umma a samu irinsa a ciki don Allah ka ji irin rayuwa inda su ya ce amma kuma ya rasu ya ce da mu'azu dan jabal na raye da sai in zaɓe shi in wasaici da shi gobe kiyama an tambaye ni sai in ce na ji manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam mu'azu dan jabal shugaban malamai ne gobe kiyama ma'ana dai kar kai zaben da gobe kiyama in an tambaye ka baka da amsa shine farza ta kawai duk wanda ka jefa mashi gobe kiyama an tambaye ka ka ce a'a na ji an ce wai kuma nan ma na gaishe ya taho sallah amma ya tsaya a polo club sun karya kana ya wuce da mai aka karya to wannan yana jawo hadari da yawa in wa mu tsoron ubangiji wajen rayuwar mu kada wani ya burge mu mu ja har muna iya fifita shi akan abin da Allah ke so ba rayuwa kenan ba kuma kada wani mu kyamace shi mu ja har muna kyamace shi sama da yadda ubangiji ce mu kyamace shi wannan zai samu tangarda a cikin imanin saboda haka faruku da takaice ya yanke da karshe duk wanda yake so ya ba ko daya sai ya bar wasaici ya ce amma akwai mutum shida wanda na yi imani manzo sallama ya rasu ya basu suna yarda yardaddu a wurinsa ma'ana yana son su su ma suna son shi waye da daya ya ce usman dan afa na biyu aliyu haka ya jero su da shirin sine sanya abdurrahman bin auf ya ce wa'innan mutane ku zabi ɗaya a daga cikinsu ya wakilci al'umma ma'ana ya jagoranci al'umma amma bai ce a saɗe shi ba umar abdullahi dan umar to wannan yana daga cikinsu su ne ma'abota shura bayan na uwa, wa'adun na firlazi na kano yuftuna fil madina wa rasulullahi صلوات الله وسلامه عليه حي قائم بين ظهراني yana ɗaya daga cikin manya-manyan dakarun malamai wanda ake tambaya yi fatawa annabi na rayu kai ku ɗan warala annabi na raye ƙarshen gindin shari'a sallallahu alaihi wasallam amma abdurrahman saboda aminta da annabi ya rishi haina iya fatawa annabi na ji shiru al'umma kuma su bi kana ismuhu fil jahiliya abda amrin sunan shi a jahiliya ana kiran shi abda amrin falamma aslama da'ahu rasul rasul karim abdurrahman bayan ya yi imani ya musulunta sai annabi ya sa mai suna abdurrahman kenan ashe ana saka suna idan an girma ko ba ba? sannan abdurrahman abdullah su ne ahabbal asma ilallahi ta'ala wa ila rasulihi sunaye ne kyawa da Allah ta'ala yake son ambaci bawa da su saboda me saboda sunaye ne da ake hada mutum da ubangijinsa akwai alamar ubudiyya a cikinsa Mamban Allah ya zaba mai Abdulrahman zalikum huwa Abdulrahman bin Auf radiyallahu huwa radiyallahu anhu wa arda wannan ne muke magana shine Abdulrahman bin Auf Allah ta'ala ya aminta da shi ya yarda da shi aslama Abdulrahman bin Auf qabla an yadkhula ar-rasul al-karim dara arqam bin abi arqam da argam din a cikin garin maka yake manzon Allah a ciki yake shiga yana kiran musulmi a boye ne argam bin abdul manaf al-makhzumi wa kan tusamma dar al-islam gidan arkam na bin abi arkam wasu malamai suka ce cikin garin maka yake lokacin annabi na kiransa a boye ya kasa bayyanawa saboda tsoron me zai faru da awar ba rayuwarsa ba wannan ya sanya idan mutum na laifi sau da yawa za a yi tsammanin zai gudu ya bagarin ne ya tafi can bayan gari amma idan ya zo ya laƙi a jikin police station ba za ka taɓa tsammanin yana ba sai ya kama wani gidan haya nan ya zama cikin daki sai a ta neman shi can wajen hanyar shaga mu yana nan kusa da kai na bacci muna ganewa to haka mamman Allah ya kara sai ya kama wurin zama cikin gari sai a ta tsammanin a yana wajen gari na yake koya ma jama'a addini a boye to tun kafin annabi ya zo nan gidan abdurrahman ya imani saboda haka bawa ne na Allah babban mutum ne shi wannan gidan ana kiran shi darul islam wannan gida ne gida ne kyakkyawa tun kafin a ce wani abu watan wazalika ba'da islami siddiq bi yawmayn ithnain watan bayan abubakar siddiq ya yi imani da kwana biyu abdurrahman bin auf ya yi imani walaqiya bil walaqiya min al-azab fi sabilillahi ma laqiyahu المسلمون الأولون فصبر وصبروا وثبت وثبتوا وصدق وصدقوا wani suka yi imani na farko farko sun sha wahala duk abin da aka ce na farko ne ya ba da wahala wuya ake sha a cikinsa abdurrahman bin auf ya sha wuya kaɗan daga cikin wa'in suka imani suka sha wuya kwa da kyakkyawan tarihi na birane kun san irin wuya da ya sha a garin maka kwa da kyakkyawan tarihi na khabbab kun san daure shi ake a ice a tsire shi jikin wuta kamar yana ke tsire tsire ba wai a huda shi ba a ɗaure cikin ice sai a kafa icen a jikin wuta mai har sai jike shi na ɗiga da mai saboda ƙuna sannan sai a kwanci shi amma wannan bai walware mai imanin shi Allah ba ku duba sa abu basira wanda ya tsere daga maka bayan an yi alkawari da ma'aiki duk wanda ya baro maka ya zo nan karka amshe shi duk naka in yi ridda ya zama arne mu za mu amsa duka da haka annabi ce ya yanda kai zama nan kawai zai ridda bayan ya imani in ba zakare ba manzo Allah ce ya yanda sallallahu alaihi wasallama Abu Basir ya to ya zo maka ya tsinke daga daurin da ake mai ya zo Madina annabi ya ce ba zai yi ka zauna nan ba alkawarin mu da zuci ne duk wanda ya zo nan bayan wannan alkawarin ko ya yi imani ba za mu amsa ba to zai koma haka dai kuma maka kwana ya kare wannan bawan Allah sun sha wuya ba kaɗan ba to abdurrahman ina cikin wa'innan mutane duk idan bala'i ya bala'i ba abin da ke warkar da bala'in kama haƙuri duk musiba in ta yawa haƙuri ne kaɗai ta amma hakuri dira ku gare shi kuma akwai hanyoyin da ake bi kafin a ce hakurin ya zo bawan Allah nan yi hakuri akan jarrabawa da Allah ya yi musu kamar yadda sauran bayan Allah suka yi hakuri ya tabbata ya dage akan tabarkin Allah kamar yadda magabata ɗan uwansa suka dage akan haka ya gaskanta abinda manzon Allah ya gaya musu kamar yadda danginsa su gasganta wata rana an nemi ammar azaba a tarihin ammar in kana karanta bin yasir ya ce akwai inda ka daure ni ana duka na in su ma in dawo a cikin haka mamma Allah ya to zai wuce ya ga abin da ake min na bala'i da azaba ya ce mamma Allah ba taimakon za ka iya ba mu a haka ka dubi mu mamma Allah ya ce mishi ya ammar abshir inna ma'idakum aljanna amma ina muku bishara da kai da dangi yan gidanku matsayinku makomarku aljanna ce akwai inda mamman Allah ke gaya ma amma ko kuma yasir yana gaya ma sauran wanda ke son ya ga yan aljanna na yawo aka bo sample daga aljanna a kawo duniya ya kalli gidan yasir sample na gidan aljanna aka zube a doron ƙasa suna yawo bayan Allah wa'innan mutane ne irin ba na jin mun fi sanin daɗin duniya a zamanance da kuma irin lokaci nasu amma suka yi hakuri, suka ture dukkan abin da ka iya zama tarnaki ko da baibayi na alaƙa su da Allah domin neman kusanci zuwa ga Allah a haka suka dage har ubangiji ya karɓi rayuwarsu wa farra bidinihi ila habasha kama farra kasirun minhum bidinihi haka nan ya haɗa kayansa ya tsere ran da aka shelanta za a yi ƙaura hijirar farko zuwa habasha rannan shi ma ya ɗaura kayansa ya daga cikin fari na bi a gidatihim Wani suka tsere da imaninsu suka bar garin makka saboda bala'i yayyawa kuncin yayyawa masifar ta yawa manzon Allah ba ƙarfi sallallahu da zai kare mutane ya hana a cuta musu yana ji yana ga an kama mutum an faskare shi bayan da iya ya zai to bayan da ya iya amma da an ta'ala ya kawo mai lokaci ai an yi an yi amma lokacin da ba zo ba to ba a jawo shi don shi al'amarin Allah ne kuma ubangiji ya ganka ana gara ka ya kyale ka akwai darasin da yake so ya dora maka ba dan bai san ka bane annabi ya daga hannu ya ubangiji Allah ga an fa dun ya yi a filin badar ya daga yana addu'a hallage shi na faduwa abubakar tausayi yake ji yana ganin addu'a kamar zai halaka yana ala’itirka ya rasulallah ala’itirka da kaji lafudu a haka Allah ya amsa manon Allah kamar ya gana mana shi ya Allah in ka halaka wa'in nan ba za a bauta maka a bayan ƙasa ba Allah su kada suka rage wa'annan su ne masu imani ya ubangiji ka kwace su Allah kai kai mun alƙawari zan ci nasara ya Allah ina so in gane ka kwace wa'annan mutanen ba a samu ba gaskantawa ake so a zuciya yaqini ake nema dubar yadda salihi ka duba bin tawakkali ka gani karanta babu yaqini a cikin gani karanta muke mu amma imani da abin sai zama wasan yara karanta gani ka gani da ubangiji ke zaben wasu mazaje ya nemi musu kirari ba don su kowa ba ne saboda Allah ya gwada maka bayan sai ya zaɓuɓu a wurinsa wayancin 'yan madina Allah sai da ya zaɓe su ya ba su gold medal na kyauta jama'a ne wanda suke yin kyauta da kayan su ko suna buƙatar kayan Allah ce yu'thiruna ala Wani walau kana biyun kasasa. su aka ma haka in ba su ba babu to nan bayan Allah su Abdurrahman sun samu kayan da suke bukata har sun daura kayan sun yi gaba yayin da aka shelanta kowa ya kwashi kayansa ya tsere mai iko gashi nan ya daura kayansa wallan ma uzina li rasulillah wa ashabihi bil hijra al madinati kana fi tali'ati al muhajirin alladhina hajaru lillahi wa rasuli Idan da aka ce a sake shelantawa hijira ta biyu a kwashi kaya a tsere garin madina abdurrahman yana ɗaya daga cikin wasu suka haɗa kayansu so kamo hanyar zuwa madina ya jikin taliyatul ula ai na gaba dai gaba dai daga cikin muhadirin da suka baro garin maka suka tare a maka domin neman yadda Allah domin yin neman domin gasganta manzon Allah da abin da ya zo da shi wato in uwa abin da muke so mu samu a rayuwa duka kowace iri ce ka yi kokari karka zama sakarai ko me kake ka gaggawa kanka wannan abin in nayi me zan samu daga Allah Wannan da nake yanzu dan Allah me zan samu abu ne guda uku har ka fita a ciki sai ka tambaye kanka na ɗaya me nake yi wannan abin nake ke tukuna ake da yi shi idan Allah ya sa ka dace da kyakkyawar amsa i shari'a ta yadda a yi na biyu don wa nake yi to ai zai yi an yadda kai sallah amma ka yi ba don Allah ba ku ba a samu ana samu akwai wani sai ilimin musayi mai samu yana sallah ya ce mai sallah kake a yanzu ya ce ah to za ka aibanta na kuma na yi sallah sallah ma ba ta da kyau sai ce la so kake ka ce Allah zai kama mu don mun yi sallah ya ce la inna Allah la yu'akhidhuka annaka tusalli walakin yu'akhidhuka li mukhalafatika sunna Allah ba zai kama ka ba dan kai sallah amma zai kama ka dan kai ta sabanin yanda manzon Allah ya koyar ko a lokacin da bai ce ayi ba shi tabbata ta biyu me nake yi shari'a ta da in yi dan wato nake yi dan wa nake yi zuwa na dinnan asibiti mun zo maka ni da wani bawan Allah kafin nan ya yi raka'a wajen ɗari kuma turo shi aka yi da na kebe shi ɗan waya wannan fa ya dai da Allah sa cikin addu'a mana na gani kafin ne kwari kafin ne iman don Allah ka taimake ni sai ce ai gwamnoni uku suka turo shi yanzu nan aikin gwamna uku yake haba dan uwa an bar Najeriya da zan je asibiti ta aka in je India sun kware wajen ciwon zuciya ce to in na mutu kuma za a yi masalla ba gari in je ku kiran sallah rinka ji ba in mutu a can ko ban dade aka yi harami ko aka ni iskan wata unguwa ce a maka can aimin sallah abin ne kai za ka tsara maka rayuwarka ba tsara maka rayuwa ta kalbak wa yana ka kaga sallah yake yi amma tura shi aka yi sallah ta tambaye nake makaina me nake yi shari'a ta da ni na biyu dan wa nake yi dan wani ke yin wannan aiki. inda Allah kake fa ni'ima ta bi ta shigo amsar abu na uku da karshe shine me nake nema in cimma buri akan wannan aikin yadda Allah nake nema ko ko in gamsar da wani na cikin bacci so nake in yi Allah ta'ala ce madalla ko ko ina so ne in yi wani ya ce kai daidai ashe idan wannan tambaya guda uku ta cika an dace na daya sai na bincika na ga wannan aikin nake shari'a ba ta yi in yi ba to zan yi shi me nake nawa ciki sai in bashi. a shari'a ta yadda a yi amma ba dan Allah zan yi ba ne sai in bashi. a a'a dan Allah zan yi shari'a ta yi in yi amma buri na ba shine in ci ribar yadda Allah ba ne in musguda ma wani ko in gwada bai iya ba zai yi mutum ya ɗaukar tafiya tafsiri ya yake karantawa Allah ta'ala ce a haka a baburin shi ya zan gama wancan ya jawo shi haka duk abin ya rushe to wannan ne mu sabanin marzabai su burinsu su tambayar da uku wakewa kansa idan ya ci nasara a kai to sai ya aiki walamma aka da rasulu salawatullahi alaihi yu'akhi bil muhajirin wal ansar akha بينه wa سعد بن bin rabi' رضي الله radiyallahu anhu lokacin da الله Allah ke hada yan uwantaka dangantaka wacce ba a taba irin ta ba kuma za a nan gaba ba to yau ina ma yan uwantaka da ke dan uwanka kowa yana fata wani ya mutu wani ya haye kujerarsa kana fata wancan ya gaza ku yi dariya kana fata gidan wani a ce tanga ta faɗi ya hoto kuya tsirara don ya gane kun fi shi kaiwa da dawowa yan uwa yau ina ake ciki ina yan wata ta yau tana yana ta makwauci ta wuya ta kuma na nesa tana ina yan wata yau baka san mutum ba bai san ka ba ka ɗauki ɗawaine shi don Allah kuma baka bukata ya gaya ma wani suwa suke haka yan kaɗan ne dole wani in zai yi lancin zai raba wasu abubuwa to sai FRC sun zo da NTA da kuma DITV. su sanar ga abin da muke so mu taimaka mutane cikin azumi man da an yi alam wa so ya sani to wayancan ba ka suke yi ba sannan akwai abubuwa da yawa kowa yana tsoron ya yi barna domin in ya yi idan sakamakon barnan ya zo ba shi take shafa shi kadai ba takan shafa ta abriya wanda babu ruwansu mutum na kwanci a masallaci musiba ta afka mishi abdurrahman bin auf aka hada shi sa'ad bin rabi'a yan uwantaka mai albarka aka ce tafi ga dan uwanka can faqala sa'ad li akhihi abdurrahman bin auf sa'ad ya ce ma ɗan uwansa Abdurrahman bin Auf ai akhi ana aksaru ahal madinati mala ka dan uwana bari in ga maka nafi kowa kuɗi a garin Madina a ce ka je bakunci sai aka ga gidan multibiloniya da ka ta gidan tun da kofa kofa ka fara ganin alamu shi ka ne fa alhamdulillah ai ne ka ina ganin makoci rani ya kare abana koma gidan mulki ka zo na kai ya ga mai wallahi na fi kwa kuɗi a garin madina wa indi bustanan wali imratan ina da gonaki guda biyu na dukiya dabino ina da mata guda biyu kyawa fanzur ayyul bustani ahabbu ilaika hatta akhud laka anu gonakin nan guda biyu leka wace tafi yawan yabanya da kuɗi da abin da ake bukata in kwashe kayan noma na a cikin in kayanka la ilaha illallah muhammadu rasulullah don allah yanwa ina muke samun irin wannan ayo wani mutum mai gida biyu kacal a duniya ka zo ba ka da ce ga ɗaya na ba kyauta wani ɗaya shi na rayuwar duniya ina yake a ku zai ba da matan mata hana shi ta ce kai wallahi kai kuma shi kenan an gaba domin la yukhalifu hafi Amriya. bai ya saba mata ya ce maza maza muje ka duba ka zaɓo da ka so in kwashi kana cikin wa'ayu imratayya wa'ayu imratayya arba inda ka hanta utalliku halak cikin mata na bayan sun yi kwalliya ka leƙa gani wacce ka fi aminta da ita in sake ta ka aura haka bai ce ka ɗauki tsohuwar ba kamar yarinya wace na san da wahala yanzu ka bada amarya a bar maka tsohuwa ko da ko da yara in ta karba kallon ta mutu ba shi kenan ba gare ya dauka shi ma ya je da na ji ni a bar mu na karama domin ita ce yar kwalliya da ake zuwa da dubai da ita فقال abdurrahman bin auf li akhihi al-ansari abdurrahman bin auf ga dan uwansa mutumin madinan nan yace barakallahu laka fi ahlika wa malik ji addu'a bayin Allah manya Allah ke roƙo ya maka albarka cikin dukiyarka da iyalinka walakin dullani ala suqin wada ma hanya kasuwa watan ashe ci ma na bai da kyau ai ta baka kai baka da amfani ko da kowa kai. dan jarabta mana gani ka sadankali a bakin hanya mana gani kafin shekara uku ya za koma duk wanda ya gashi da kuɗi ba haka zai zo mishi ba dan hanyoyin samun kuɗi takwas ne ɗaya ne kawai ake samu arha ko biyu kyauta da kuma gado za ka kaje kotu wajen alkali zai raba mu gado shi ma sai yawo tuna shi da yana ganin abin za ka samu ba ka tara su ba kana cewa na ka yace a a duba da kirki ne nawa za a ba ku ya sai mamu fesin? a ji tsoron Allah ce a yau naka ne Allah kamar ya ka ba ni ma in ja kaya kawai shi kenan sai an ba shi sai yake rabawa in ba ka so koma gida bayan Allah ashe kasuwanci idan za a yi karkare na abin da ke hannunka fara wani da naira goma zai fara wani ɗari biyu zai fara wani karan mota ne a da sai da yawa gari ya yi tireloli sama da goma nashi wani a hannu ke sai da fiye wata ni na san wanda muka da shi a wajen garin nan a ƙasar waje ya dawo najeriya a talauce wala fiye wata ke sayarwa yau ga inda yake sai ke mamaki in ba an gaya maka ba ba za ka taba tsammanin sai da fiye wata a so shi kasuwanci akwai sirri a ciki na kai dai kai na gaba ba wani mutum da ke da mata uku a gidan haya jarin duka bai wuce dubu goma sha biyar ba amma 'ya'yan shi goma sha bakwai kuma ana yake rayuwa wanda kai yanzu dan miliyan biyu ba ta ishe ka rayuwa ba mata ka ɗaya ƴaƴanka hudu kuma an ɗaure mata mahaifa tare na haihuwa bayan Allah mu nemi sirrin da ke wajen ubangiji sai kuma ya zo mai sauƙi a wurin mu fadallahu alaihi faja'ala ya ce a duk ka san wannan ce a muna mun kasuwa Abdurrahman ya fara ɗauka yana saidawa ya siya ya saida wata suka yashtari wa yubi'u wa yarbahu wa yadakhil yana siya ya saida ya ci riba ya zo ya ɓoye ribarsa wa ma huwa illa qalilun hatta istama aladaihi maharu imra'atin fatazawwaja wallahi bai dauki lokaci ba kan a ce meye wannan ya tara kudin sadaki sai ya aure ka dauka da matar waccan aka bashi ko ba ku mutar aima gori da ku misali a ce kai ne mai gidan ka ya rasu kai direban wani kana tuka shi a mota matan shi kuma ba tsohuwa ba ce Allah ya karɓi rai cikin sauri matan ta gato wa ya kamata in aura wanda zan iya dan juyawa ya rike min dukiyar nan ta gan kuma kayi kama da alamun ustazai a fili sai ta aure ka ka gaya mai za ka iya juya wannan matan. ustazu ta zai yi bala ga yaron za ka ce kai za ka iya ce mata kaza kuma daidaita ce na ji saman wata ta visa zai yi wahala sai sanya amma abin da kai da kanka ku duba da ya roƙi Allah ta'ala kan kasuwanci ba a je ko ina ba sai Allah ya ba shi dukiya ya aure balarabi a irinsa ashe ana buƙatar fafatawa yunkura ka yi babu komai kuma roƙi ubangiji neman yarda shi sanya muke cewa ba kasuwanci ba ne haramun ba neman kuɗin ne haramun amma ta ina ake samun su ne problem in ka zama kun baka da kibla sai kudi shi ma musiba ne ina za ka kudi daga ina kudi eh, eh, eh, kwana nawa kudi masallaci kudi ka yi asara shi ne mamman Allah ke cewa ta isa abdu dinar ta isa abdu dirhami akwai bayan alan da wallahi ko sallah ba sa yi mai kyau a wajen neman kudinsu wallahi billahi tafi kasuwa ga inda ake yi a kira sallah saboda tsoron kada ya bari kwastoma ya zo baya nan bai shiga masallaci a kofar rufe sai ke shimfiɗa da kwastoma mai cikin dubu goma ya zo kuma saboda shi ɗan tsiya ne ba zai zo ba sai ka fara sallah wallahi billahi ana yi ko shi ya yi shiga irin tashi ya ɗauko jaka ɗaiɗaya. ka kuɗi ne ba komai kayan shi ne a ciki ita ah, ta ai masallama ma yake yi barin dan je to gaban je da kaje bai wallahi ana yi don yana hange jika hannunka in ta wuce ba za ka dawo ba gani shi ba masallar daga tafi kaga yadda har ya ga masalla jaka yake tunani ba sallar ba su bayan allah rijalun ne su wayancan latul hihim tijaratun wala bai'un an zikirillahi wani kasuwanci da suke yi baya mantar da su ubangijinsu sabaninmu ne yan uwa Wala bai dauki lokaci ba sai da ya aure waja ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi tibun ka san an kai amarya akan so ka caba kwalliya ko na a samu canji ba a kai ango da riga da lage ko ya yake sayo aro ya caki kama a kai shi ɗakinsa sai gashi ya iske wajen manzo su zama ya zo fadan ma'aiki jikin shi ga turare ga ƙanshi faƙala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama mahyam ya abdurrahman wata kalma ce yamaniya tafi ta'ajjubi kalma ce ta mutanen yaman larabawa ne wanda in ka faɗa ka ce mahyan ma'ana abin mamaki abdurrahman me wannan kuma faqala tazawwajtu ya rasulullah manzo Allah ai ne aure ne faqala wa ma ataita zawjatak min mari me kira mata kana sadaki qala wazn nawatin min dhahabin na bata nauyin kwatankwacin kwaya ko dan dabino na ainihin gwal shine sadakinta qala to aure ka biya zaraki na biya to yi mana walima <coughs> Me walima ka yi mana abinci gwargwadon karfinka mu ci mu koshi kenan walima ba abinci ake ba a tara jama'a a kasu da su a'a idan ka daura aurenka a nan masallacin mana tukur mai albarka malam tukur ya ce fatiha Allah ya maka albarka zan yi walima malam kana ciki kai ma kana ciki kai ba kai ba kai ba ka ci a da abdusalam dan tafiya gare shi banda kai kai ba a ce kai ka zo ka zaɓi wa'inda za ka iya cidawa muna ganewa ka zaɓi dai ku ku je ku ci abinci ku koshi amma kace duk mu zo muka zo ba abinci ya za ka yi ba zai yi ba muna ganewa annabi ce mai to auli tafi ka je kai mana walima abdurrahman zai aka ce walau bi shatin kaga karanci walau taqlil kai mana walima ko da ko da tinkiya ne ko go daya ashe zo zamu ne kai da yawa ta larabawa in suka yi aure a yanzu ko gobe karanci mutum ya maka azuma da raguna goma sha biyar ko ashirin a yanka su a yi ta aje maka nama maye sai ka bari wala duk mai taka sai ka nama a rikin balarabe <clears throat> duk mai ta mutum ya je a zuwa balarabe sai ya ban nama duk za a aje maka ba a yanka irin nama na marowata yan kanana ragon za a dafa a raba shi biyu a ɗora ma kan tire ya zaka shi haka ake yi ku biyu ku uku aje muku rago kan shinkafa tire guda sau ku ci ku shi banda za kirbo a zo aje maka daban gashi nan dole ka cika bashi to ko anan ka je walimar masu kuɗi ai suna haka kafin ragunan ake yi a ce kowa je yanka ya ce koshi wani ba koshi yake ba kunya take sa ya bari wala ba koshi yake ba mun Allah ce auli malobi sha sallallahu alaihi wasallama barakallahu laka fi malik ka je ke mana walima ko da ko da tinkiya ne kuma ina roƙa maka Allah ya yi maka albarka cikin dukiyarka qala abdurrahman bin auf abdurrahman yace fa aqbalat ad-dunya alayya hatta ra'aytuni Hajaran لو رفعت حجرا لتوقعت أن أجد تاته ذهبا أو فضة yace a haka duniya ta gabato daga baki da kamar yaya kuɗi suka yi kaina yace wallahi ji nake yi dutse in na daga a bakin hanya zan ga gwal ko azurfa in ɗauka in je in sai da samu kuɗi. wa fi yawmin badrin ranar yinin badar yan uwa jihar da abdurrahman bin aufin fillahi haka jihadihi fa'arda aduwallahi umair bin usman bin ka'abin attaimi watan <clears throat> abdurrahman bin auf ya je badar ɗaya kenan a bukari kitabun siyarwar magazi ka lega ga da ubangiji ke yaban yan badar ɗaya na biyu abdurrahman ya yaƙi na ban. mamaki da kuma koyarwa ga sahabbai don shi ya kama ainihin abdullahi bin umair ya kama shi makiyin allah Umar bin usman kai bin ka'abin sai da abdurrahman ya kai shi ƙasa ya kashe shi wafi yau mai ohudin <clears throat> sabata hina zurzirtul akdamu a ranar uhudu kuma lokacin da dugadugai suka yi rawa wasu ma suke ɗauka manzon Allah ya mutu sallallahu alaihi wa sama hina farul munhazimin munhazimuna lokacin da wa'inda suke tsammanin an ci su galaba suka tsere shi na tsaye wuri guda wa kharrimil ma'araka wa sayhi bid'atun wa 20 jarhan ya fito daga filin yaƙi jikinsa akwai sara da suka da yanka kusan ashirin da bakwai ko takwas ko tara don bida daga uku ne zuwa tara babuha amikun tadkhulu kulufi yadda rajuli wani yankin da saran yayi kwalmi yayi rami in ga dunkula hannu kasa da shi amina tsaye walakin na jihada abdurrahman bin aufin bi nafsihi asbaha yu'addu qalilan idza qisa bi jihadihi bi malihi duk abin da ya jikinsa idan aka auna jihadinsa da dukiyarsa sai ga nan bai koyi ba dan kaɗan ne kwari bi yake ci ba yayi da jiki kuma da dukiya yasa idan Allah ya baka dukiya ka samu kuma kana cikin bayin Allah kuna aikin Allah kar ka dauka yin kanka ne zabin Allah ne duk inda ka iska bawan Allah da dukiya da shi ake kiyamul laili da shi ake azumin litinin da alamis da shi ake tahajjudi da shi ake kaza da shi ake kaza to kai ya dauka yin kansa ne zabin Allah ne ga wani bai kai rabin ka ba amma wala bai iya sallar asuba yana gida kwace da ka motsa sai ta wusu kun yayi kara kana yake tashi mai bai huka ba zai iya fitowa ba to ka dauka wani zaben Allah ne hisa Abdurrahman yana cikin wayanda Allah ya zaba suke aiki da kawunan su da jiki yake tsara ya kare mutuncin annabi da jiki yake duka ya kare rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kuɗi ba su laifi mai ido wajen yin aikin Allah bayan Allah fa huwa za rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah, yuridu an yujahhiza sariya ga sahabbai yana so zai aika tawaga wajen yaki babu ku taimaka ina so zan aika da tawagar soja فبادر عبد الرحمن بن عوف إلى منزله وعاد مسرعا وقال يا رسول الله عندي أربعة ala. Kankace mai abdurrahman ya saci jikin shi ya ruga a zuwa gida sai ga shi ya dace mamman Allah ba abin yawa amma akwai dubu hudu lokacin dubu hudu fa ba karamin kuɗi ba ne biliyan su ba miliyan ba ya ce alfani min aqartuhuma rabbi wa alfani taraktuhuma li iyali ce dubu hudu ne mallaka a duniya dubu biyu na ba Allah bashi don za a biya shi ko dubu biyu kuma na bar ma iyali kenan shi ma za shi yakin watakila ya mutu a can faƙa rasu sallahu alaihi wasallam barakallahu laka fi abinda ka bada Allah mai albarka ka ji makwanta addu'a abinda ka bada Allah ya mai albarka wa barakallahu laka fi ma amsakta abinda ka rage Allah ya mai albarka haka ake hagobe idan mutum ya kawo zakka ya baka to aka mai irin wannan addua Allah ya maka albarka cikin abinda ka bada Allah ya yi albarka cikin abinda ka aje dan uwa bayan Allah wayannan mutane ko ba komai suna da kyakkyawan abin koyi a gare mu da za mu iya tsayawa tsayin daka mai koyi da su da mun more mu rayuwarmu duk wanda bala'i ya fada mai a gidansa shi kadai ko su biyu ko su uku ya tsaya ya tambayi kanshi me yayi kuma duk wanda ya ga rayuwa ta karkace mishi ya dawo ya gyata don shi ya danta lafiya gare shi abdurrahman nan idan mun je gaba ya taɓa azumin nafila ka soya mai nama da abinci kala-kala aka girke mai mai kudi ne ya kalla ya fashe da kuka ya ce yan uwansa da suka yi shahada a uhudu da zati salasilin da sauran wurin yaƙi ba su irin wannan abincin ba in ya ci wannan ya zai ci irin shi a gidan aljanna ya fashe da kuka ya tanin wa'incan Ka gafa nashi ne ba kwace ya gaba shi ba bayan Allah mu rinka tunani yau gidanka an tashi da musiba zauna tambaye kanka menene kai mai fi ne ai tutuba mana tare iyalaka tambaye su kai ya naga ana abin nan ne ban abin nan ba ya gari yake ne akwai abin da ake boye baka sani ba don shi bala'i idan ya zo ba kai kadai yake cafka ba da ka jawo shi sai ya kama wanda ba ruwan shi shi da qur'ani ke ce mana wata fitnatan la tusibana ladin zalamu minkum khasa amma kana ganin rayuwa ta canja bala'i ya baibaye ka baibaye ni ya kama makoci ya kama mai tafiya muna ganin rayuwa ta canja mana wahal da muke sha ajiya ta zama kayan kwalliya idan muka kesta ta da ta yau amma hankalinmu ya kasa zama mu zauna mu tuntuɓe junanmu Allah ke cewa awala ya rauna An أنهم يفتون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ashe mai hankali ke zama ya tambaye kanshi wai shin ya garin yake ne ina ganin fa mun ma ubangiji da yawa mai dai sanya ba za mu damu bauta ma Allah mu gyara ɗabi'un mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza mu sha makance mata mu sa ido ga mu mata da maza mu yi kaza mu yi kaza mu gyara kaza alaƙar mu da Allah ta kyau alƙawuran mu da muka yi mu Allah mu gyarta mu yi kaza wallahi za mu samu rayuwa ta yi mana kyau domin a filin uhudu da aka sha wuya aka rafke mutane da so gane kurakuransu suka gyara ba a je ko ina ba daga nan da aka je gida ayi annabi ya aika ce duk wanda ya tafi da mu uhudu ya dawo wani ya kare wani an yanka shi wani an mai kaza haka aka dora su akan doki suka bi abu sufyan a baya da me suka dawo wankalabu suka dawo madina da ganima lam yamsasuhum su'un wa tabu ridwanallah babu wani ciwo kwaruwa cuta ko yaki da aka ƙara yi musu kai su suka dawo da yardar ubangiji garin madina ashe mutum kai mai hankali ne zauna ka tambaye kanka tambayi yan uwa ku rinka mitin na neman mafita ba mu mitin kawai ne yana za mu kashe wani ba yana za mu ta wani yana za mu lakanta wani saboda ba fatin mu ɗaya ba saboda kaza wannan hauka ne wallahi billahi hauka ne gobe kiyama an tambaye ka me yasa ka wulakanta wannan wallahi bai zama amsa ka ce ba fatin mu ɗaya ba bai zama amsa ga Allah don wannan la yuzan fi miqyasil iman ba a rushe akan nikiyasin imani wani fati ne a Najeriya a yau wani fati ne na ma'abuta badar ina fatin mutanen uhudu ina fatin mutanen azab babu ko dai ba anwar biyu wannan ma shigowar fatin ma mu asara ya sa mana don ya nisanta tamu da alkur'ani sunna mutum zai bi yana kuka yana ihu yana kai duka don ya kare abinda ubangiji bai ci a kare shi ba ga abin da Allah ya ce a kare a bai damu da shi ba wani in ka ki ma'ana ogan shi a cikin fati yana iya shi ka amma da za ka zagi manzon Allah ce to ai san an ce la kallifin Allah nafsan illa wasa bidan wa so bai kala don Allah don Allah roko nake rayuwar nan ruwa ce kuma al'umma mutuwa suke yi kuma ba sai an shawarce ka ba in za a mutu mu yi kokari mai aikin da yake dacewa da abinda mamman Allah yake bukata abinda mamman Allah ya koyar wataƙila mu samu cin nasara a lokacin da ake bukatar sa ya Allah mun sani ko mu sani ba Allah ya taimake mu